Maskalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau ina ɗauke da wasu ɗan tambayoyi da ya kamata a ce mun amsa shi a wannan shiri namu. Domin amsan waɗannan tambayoyin zai taimaka mana baki ɗaya wajen kare kanmu da iyalanmu daga kamuwa da wasu irin cututtuka. tambaya ta farko shine a shirin wani irin matakai ne za mu bi domin ganin mun kare kawukanmu daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro to matakan da za mu bi domin ganin mun kare kanmu iyalanmu da al'umma ga baki ɗaya daga kamuwa da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro sun haɗa da na farko ya zamana ana tsaftace muhalli Ah, kuma na biyu kada a dinga bara sannan kuma ya zama ba a bara irin stagnant water ya zama ruwan da baya wucewa ko kwata haka ya zama an an shi kwatan an sama mishi wurin da zai dinga wucewa kar ya zama ruwan yana nan a tsaye ne saboda barin ruwan nan a tsaye shi yake sa mosquito suke sauran suke samun wurin da suke rayuwansu da kuma barin shara a buɗe shi ma ɗin duk in aka kiyaye wannan ana kare kai daga ana preventing kai daga kamuwa daga ciwon zazzabin cizon sauro sannan kuma kada ya zamana ana barin wit haka na unwanted wit haka ana barin sa a wuri shi ma barin shi yana causing uh, breeding of mosquito ne kuma in mosquito suna breeding a wurin zai zamana suna hayayyafa ne kuma hayayyafansu yana da illa sosai a rayuwar dan adam